Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Baba Makeri. da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau litinin 25 ga watan afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su baba zai ba mu kanin labarai tobunta a kasar rasha ta yi ruwan bababamai a gabashin ukraine a jiya lahadi ciki har da masana'antar sarrafa karafe a birnin maripol da ke kudancin kasar a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gana da wasu manyan jama'an amurka guda biyu a kyiv an ayyada shugaban kasar faransa emmanuel macron a matsayin wanda ya yi nasara a zaben zagaye na biyu a jiya lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya marine le pen kana wata kungiyar aikin jin kai ta sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya lahadi tsakanin larabawa da waɗanda ba larabawa ba a yankin dafor mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168 to madalla kanin labaran kenan a najeriya jama'a da dama musamman masu sharhi sun zargi gwamnati da yin sakaci kan batun satar mai biyo bayan gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 100 a wata matatar mai a jihar imo The government's inability to job for the people A Kamaru an gano wata ƙungiyar ɗalibai da ke dillanci da karuwanci tsakanin ɗalibai a makarantun gwamnati kuna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfili hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar za kuma ku ji karatu daga alkur'ani mai tsarki amma kafin nan bari mu sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri rasha ta yi ruwan bama-bamai a gabashin ukraine a jiya lahadi ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin maripol da ke kudancin kasar a daidai lokacin da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gana da wasu manyan jama'an amurka guda biyu a kiev da suka hada da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lord austin jama'an ukraine sun ce sojojin rasha sun kaddabar da wani sabon hali ta sama a kan masana'antar sarrafa karafan ta azovstal da ke birnin maripol inda sojojin ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar rasha da mika wuya a makon da ya gabata ne shugaban rasha vladimir putin ya ba da umarnin killace cibiyar da sojojin rasha ke kokarin karbewa daga hannun dubban mayakan ukraine da fararen hula da suke ci gaba da riko da tashar zelensky ya sha yin roƙo da a bashi manyan makamai da suka hada da manyan na'urorin sulke masu tare makamai daga nisa da kuma jiragen yaki. an ayyana shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya marine le pen 'yan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba har ma da rawar da faransa take takawa a turai da kungiyar tsaro ta nato da ma duniya baki daya a jawabinsa da amincewa da nasara macron ya ce mutane da dama a kasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazan jiyan ina gode musu kana na san suna bi na bashi a shekaru masu zuwa macron ya lashe kashi 57.3 cikin 100 a cikin kashi 97 na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada kamar yadda alkalumar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta bayyana a cewar reuters labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kungiyar aikin jin kai a sudan ta ce rikicin kabilanci na jiya lahadi tsakanin larabawa da waɗanda ba larabawa ba a yankin dafur mai fama da tashin hankali ya kashe mutane 168 adam regal da ke zama kakakin kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta sudan a dafur ya ce fadar da aka gwabza a krenik a lardin dafur ta yamma ya kuma jikata wasu mutane 98 ya ce rikicin ya fara ne a ranar alhamis inda wasu da ba a san ko suwa wane ne ba suka kashe mutane biyu a clinic mai tazaran kimanin kilomita 30 gabas da jinina babban birnin lardin dafur ta yamma ya ce 'yan bindiga da aka fi sanin su da janjaweed sun kai farmaki a yankin ne da sanyin safiyar jiya lahadi da muggan makamai tare da koda gidaje da kwashe dukiyoyi a yankin hukumomi sun jirge karin sojoji a yankin tun lokacin da aka soma tashin hankalin a ranar alhamis lokacin da aka kashe wasu mutane takwas kana wasu goma sha shida suka jikata nan ba da jimawa ba baba zai kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin A Najeriya jama'a da dama musamman masu sharhi sun zargi gwamnatin da yin sakaci kan batun satar mai biyo bayan gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum ɗari a wata matatar mai a jihar Imo. Ga wakilin murya Amurka Alphonsus Okorogwe da ƙarin bayani. yayin da iyalai 'yan uwa da dangi na ci gaba da jimamin akalla mutum ɗari da suka mutu sakamakon wata fashewa a wata haramtacciyar matatar mai da ke dajin abezi na karamar hukumar ohaji ebama ta jihar imo a daren juma'ar da ta gabata jama'a da dama kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyin nasu akan wannan ibtila'in da ya faɗawa al'ummar jihar ko da yake gwamnatin najeriya ta riga ta ɗora alhakin mutuwar waɗannan mutanen akan masu wannan haramtacciyar matatar mai galibi mutane musamman masu fashin baki kuwa na cewa sakaci da kuma gazawar gwamnati wajen samarwa al'umma abin yi ne yasa ake tururuwa zuwa haramtattun matatun mai wani marubuci dr aman zobi ne yake cewa abin takaici ne satar mai na faruwa gaban gaban hukumomin tilasta doka kuma ba sa kome game da ita saboda duk an bata su kuma za ka tarar cewa galibi masu satar mai matasa ne da ba su da aiki kuma gwamnati ba ta tallafa musu da yasa suke neman hanyar taimakawa kansu abin da suke bai dace ba amma halin da suka tsinci kansu ne yasa suke abin da bai dace ba kuma hukumomi ba sa ɗaukar mataki saboda suna daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasar. The government's inability to create job for the people has given room for this. Also the government to revamp our own refineries. Gazawar gwamnati wajen samarwa jama'a aiki ne janyo wannan, kuma gazawar gwamnati wajen farfado da matatun manmu ya samarwa wasu haramtattun wuraren gudanar da harkokinsu. In ji Dr. Osita Mosu, yayin da Mr. Morris Obunna, wani dan asalin karamar hukumar Ohaji Ebima inda gobarar ta auku, na cewa gwamnati ta ki ta kula da su tun da daɗewa. Shi yasa matasan yankin ke fita suna neman hanyoyin raya kansu. so. Over the years, the government has neglected them. So the youth have to go out uh, to resort to other means of surviving. To ko mecece mafita? The only way this kind of thing can stop is if government will take deliberate steps. Hanya kadai da za a iya daina irin wannan abin ita ce in gwamnati za ta ɗauki matakai kwakwara don tabbatar da cewa an samarwa akasarin matasanmu da ke kara zube abin yi. Saboda idan suna da abin yi ba za su tsunduma cikin satar mai ba. kuma idan muna da jami'an tilasta doka waɗanda za su tabbatar cewa ba jurewa irin wannan haramtaccen aiki ba tabbas mutane za su daina in ji ta aman zaobi yanzu rundunar 'yan sandan jihar imo ta ce tana gudanar da bincike kan wannan gobarar da zummar gano ainihin musabbabinta yayin da gwamnatin najeriya ta ba da umarnin kama masu wannan haramtacciyar matatar mai alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahiya Najeriya. Yau madalla dalla an gaishe ka Alfonso Sokorage Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga babu makeri da karashin labaran duniya. dakarun juyin juya halin musulunci na iran sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje da ke safarar man fetur a tekun farisa tare da kame ma'aikatansa kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka faɗa a jiya lahadi karo na uku da aka kama irin wannan jirgin a cikin wannan wata jami'an tsaron sun kama wani jirgin ruwa na kasashen waje dauke da lita 200,000 da ya kai kimanin galan uku na fasa kwaurin man fetur a arewacin tekun farisa tare da mika shi zuwa tashar jiragen ruwa ta bushar in ji kafar yada labaran kasar ta irrb yayin da ta ambato sanarwar da rundunar sojojin ruwan ta fitar an kama ma'aikatan jirgin ruwan guda takwas waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasan waje ne aka kai su tashar jiragen ruwa ta bushar inda za a mika su ga hukumomin shari'a domin kammala bincike da kuma fara musu shari'a sanarwar ta ci gaba da cewa yaƙi da fasa ƙauri musamman fasakwarin man fetur yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da rundunar sojin ruwan ta iran ta sanya a gaba domin tallafa wa samar da mai a ƙasar da kuma yadda tattalin arzikin ƙasar zai ci gaba da bunƙasa a ƙarshe birnin shanghai ya ba da rahoton mutuwar mutane 38 na covid-19 a jiya lahadi adadi mafi yawa na kulle yaumi duk da dokar kulle na tsawon makonni yayin da babban birnin kasar china beijing ya yi gargadi kan mummunan halin na karuwar bazuwar cutar kasar mai tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya tana shan fama wurin kawar da mummunar barkewar cutar a cikin shekaru biyu tare da tsauraran matakan kulle da gwaje-gwajen jama'a da kuma ci gaba da kasar ke yi da riko da manufofin kawo ƙarshen covid-19 da take yin tasiri ga kasuwanci da halayen jama'a cibiyar kasuwancin mai yawan al'ummomi ta shanghai kusan ta kasance a rufe gaba daya tun farkon wannan wata inda ta gada aikewa da kaya kana mazauna birnin da yawa suna tsare a cikin gidajensu na tsawon lokaci yayin da ta zama cibiyar da barkewar cutar ta yi kamari birnin mafi girma a kasar china ya ba da sanarwar mutuwan farkonsa daga barkewar cutar ne a ranar 18 ga watan afrilu duk da rahoton dubban mutane suna kamuwa a kowace rana a cikin 'yan makonnin nan gai da baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari kuma mu nufi kamaru inda aka bankaɗo wata ƙungiya da ke dillanci da kuma karuwanci tsakanin ɗalibai a makarantun gwamnati an kuma kama matasa maza tara da mata biyar dukkansu ɗaliban makarantar sakandare da laifin dillancin karuwai da fyaɗe a makarantu. Ga wakilin murya Amurka Muhammad Bachir Ladan da rahoton. Ɗalibai goma sha hudu masu shekaru goma sha uku zuwa goma sha shida ana zargin su da fyaɗe, dillancin karuwai da kuma shan kwayoyi. bayan ƙorafe-ƙorafen iyaye da suka gano 'ya'yansu na ɗauke da ɗabi'un da basu dace ba an gano munanar ayyukansu ɗin bayan rashin cika alkawari a tsakaninsu. Wasu ɗalibai maza sun buƙaci lalata da ƙawayen karatunsu mata biyu kamar yadda suka saba, kuma suka yi bidiyo suka yada a kafafen sada zumunta. An yi haka ne bayan alkawarin baiwa kowace daga cikin matan jaka arba'in na kuɗin sefa. rashin cika wannan alkawarin ne ya sa yaran matan suka kai ƙara wajen babban mai kula da su bayan bincike na cikin gida shugaban makarantar ya kira taron majalisar ladabtarwa ta musamman daga baya ne ya ɗaukaka ƙara wurin alƙalin da ya ba da umarnin a zurfafa bincike wanda zai kai ga gane cewa ƙungiya ce musamman take kafe don waɗannan aika-aika a cikin makarantu musa usaini shugaban ƙungiyar farar hula kuma mai kula da tarbiyyar matasa ya ce a gaskiyar al'amari wannan aba ce abin mamaki ko kunce eh, abu ce wanda ya kamata a tashi gaba ɗaya a yaƙe shi domin yau a ƙasar kamaru ba kawai wa'annan ɗalibai wajen kribi da aka kama su suke wannan eh, haɗe-haɗen bidiyo na batsa da sauransu ba a ƙasar kamaru gaba ɗaya akwai wannan matsalar abin da muke jan hankalin gwamnati mu a matsayin mu na farar hula abubuwan dai da muka sani na ta can a ƙasar kamaru ake domin wato kula da tarbiyyar yara mata da tarbiyyar matasa gaba ɗaya da kuma tarbiyyar yara gaba ɗaya dai a cikin kamaru a dawo da shi shine abin da muke kira moral wato tarbiyya wato na tafiyar da rayuwa wanda ba shi da alaka da wato sana'a da sauransu to binciken kuma ya baiwa wasu daga cikin ɗaliban damar yin cikakken ikirari sun bayyana cewa sun kasance ƙarƙashin rinjayar wasu manya waɗanda suke shugabantar wannan ƙungiyar dillancin kuma suna amfani da bidiyo. Wa'yansu su ma wato tare da haɗin bakin wasu malaman makarantar ne ababe suke faruwa to fata dai Allah ya kawo saukin abin ne amma gaskiya al'amari al'amari na da warewa. tun da dai wato da fitowar abubuwa na wayoyi whatsapp tura wato abubuwa a shafukan yada labaru suna da dama kai har suna wato yin wasu irin bidiyo ma karkashin su tiktok da sauransu wanda yara na bude abubuwan su suna nuna ababen da bai dace ba a cewar mai gabatar da kara binciken da ake ci gaba da gudanarwa zai ba da damar cafke dukkanin waɗanda suke cikin wannan kungiya musamman ubannin da kuma mabiyansu muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru a gaida Muhammad Bashir Ladin da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗi gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau za mu ɗaura kan batun zamba cikin aminci a kwangilar gina shagunan kasuwa ƙarƙashin ƙaramar hukumar Abuja Amak. ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfila Hashin Gumel. A yau ma shirin ciki da gaskiya yana karamar hukumar kuje inda kamfanin zuba jari na karamar hukuma karkashin jagorancin shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido ya amince aka baiwa dan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina shagunan kasuwa da jimlar kuɗin ta kama kusan naira miliyan 135. Dan kwangila Muhammad Umar ya tunkari shirin nan tun shekarar 2021 da wannan korafi, amma muka jinkirta ɗaukar shirin don tunanin za su iya daidaitawa. Muhammad Umar ya yanke hukuncin Abdullahi Kandido ya yaudare shi kuma zai bi duk hanyar da ta dace don samun haƙin nasa. Umar ya ce a yanzu baya buƙatar kwangilar kuɗin kafin alƙalamin da ya kashe kawai yake son a dawo masa da su. Kamar nawa uh, kuka bayar uh, shi kamfanin Fahazata na ya bayar saboda samun kwangilan nan? Wannan kwangila da Fahazata ya samu kamar da ne magana na documentation da suka yi magana da na kuma processing fee uh, kuɗi ne muka ba su miliyan goma da dubu ɗari bakwai abin da suka karba a wurin mu kenan kuma aka ce to za a ba mu wannan kwangilan kwangilan jimlan shi ya kama wajen miliyan ɗari da da talatin hudu ne da wasu 'yan ɗori a kai to kwangilan da muka sani a agreement da suke nan wato kuda an yi aikin zai zama kamar wajajen naira miliyan ɗari da ashirin eh, saboda tuni miliyan goma da dubu biyar ta tafi haka yake Eh, kaga aikin a takaici ya zama miliyan 120 kenan saboda miliyan 10,700 sun tafi amma wannan miliyan 120 ɗin akwai tax and bad za a sake cire 10% so kaga daidai in an zo an cire tax and bad an cire wannan kuɗin zai zama bai kai ma miliyan 100 eh, ba zai kai kawai ko kuma ya tsaya miliyan 100 amma dai da wannan ne za ku gudanar da aikin a wannan ne za ku gudanar eh, har ma watakila dan samu wani abu dan samu riba muna son rai haka nan mm. eh to ci gaba da bamu labari ka ce sai shi baba ya kuka tafi wajen shugaban karamar hukuma abdullahi kandido haka aka yi daga nan da muka je muka yi bayani da shi abdullahi kandido sai ce to mu yi hakuri ah, ya gane an samu matsala tunda aka samu matsala amma a yi hakuri ah, suna tsammani akwai wani excess crude oil da ake basu ƙananan hukumomi ta bada kamar ya haƙuri minista zai sake musu in ya sake musu za a canja mana wannan aiki za a ba mu kwangila madadin wannan muka rabu da shi ciyaman an je za a shiga zaɓe na shi na biyu hankalinmu ya tashi ah, muka ce to ciyaman gashi za a shiga cikin zaɓe na biyu naka na biyu kuma ga wancan maganan da muka yi mitin namu na biyu da shi kenan kuma ga shi wancan har yanzu baka ba mu wannan aiki ba kuma mu ba biya mu kuɗi mu ba sai ce dai mu ƙara hakuri in Allah da dai zai wannan haka dai muka gasa kani gan kanshi saboda rigingimun kamfen da sauransu har aka je zaɓen nan to da aka je zaɓe ma ana faɗin sakamako cewa buhari ma area council uh, apc ta faɗi da kuje sai muka ji tsoro shi ma kare zai faɗi in ya faɗi kaga akwai matsala ke to Allah cikin iko shi aka yi ta addu'o'i kuma Allah sa ya dawo to bayan da ya dawo muka sake zama da shi na biyu magana dai a yi hakuri muka sake zama na uku na ce chairman eh ka gani kana da mutunci a idonmu kuma ba mu son mu yi abin da daga baya kai ba za ka ji daɗi ba ko kuma abin da zai bata maka suna maganan nan ka san shi saboda haka muna so a matsayin ka ne cewa mun kai amfani da wannan kujera wannan aikin da ka ce za ka bamu madadin shi a bamu muka yi wannan magana ce to a hakuri dai mu sake dawa mun dawo kamar na hudu ba labari sai na ce mishi ciyaman ya ce eh na ce to kaga shi dai na farko mun bi ka mun bi ka saboda mutuncin da yake amma fa na zo ne in ga maka wallahi za mu ɗauko duk matakin da ya kamata mu ɗauko za mu je gidajen rediyo za mu je eh, gidajen eh, jaridu duk inda ya kamata mu bi za mu bi domin mu tabbatar da cewa mun bi hakkin wannan kamfani chamai ci a ah, to duk Allah shi dai ya gode tun muna ganin shi da mutunci amma ya ga ma fati chamai shi yakuba baba domin lokacin da muka yi mitin da shi ranar Alhamis ne sai ce ranar Monday ka kawo maganar sunan a yi shi a tabbatar da cewa an gama Monday ya zo satin ta zo sati biyu chairman an magana sai eh, na fati isaku baba sai ce ai chairman kandido bai zauna ofis ba wato dai shi chairman ya yadda da duk wannan kwangilar da ya tsara bayarwa tun ta farko ta gina shaguna ta hannun shi shugaban jam'iyyar na abuja kwarai bai musu ba bai musu ba duk abin da aka kawo ya yadda da shi shi sa yake cewa zai canza mana wani madadin shi shi yasa mun zo ya ce mai hakuri inda bai san da magana ba kaga da zuwan farko ma zai ce shi ba ruwan shi bai san magana ba amma duk zaman da muke da shakuri yake bamu za a bamu replacement ko kuma za a bamu ah, za a bamu wata sabuwa ko kuma dai za a ga abin da ya kamata a yi filin ciki da gaskiya ya nemi shugaban karamar hukumar abdullahi kandido amma haƙar mu bata cimma ruwa ba Kande da dai gaba ɗaya zai gama wa'adin shugabancin karamar hukuma a watan mayu na shekarar nan ta 2022 idan watakila za a iya tuna a makon da ya gabata shugaban jam'iyya baba Ishak ya ce wannan matsala ba muhammad umar kaɗai ta shafa ba ga ci gaban hirarsa da wannan fili. Wato baba har ya ce kun je da shi an yi zama da shi chairman Abdullahi Kandido inda mm. aka yi maganar a bada da wani aikin daban ko kuma akwai ma mutum maganar tara kudaden shiga na mm. abuja in ya so sai ya zama kamar diya kan wancan aikin amma shi ma mm. wannan abun ya zo ya gagara gaba da eto eh kaga kamar na maganan ya zama yana generating mu'amal revenue wannan ba zan kawo shi a wani dalili na matsala tsakanin mu da shi ba saboda wannan abu ne wanda kai ka san yana da high interest kuma kafin ya zo wasu ne suke wuri amma damar rarrabawa ciyama yake so ya yi sai a bashi fato to shi kuma zuwa ɗaya biyu gaskiya bai ga kaman na bane ko me zan ce ne sai ya hasala sannan maganin aiki a the kwacewa mun je mun zauna da ni da shi da ciyaman twice i think sau biyu ko sau uku ne mun je kuma ciyaman din lalle ya nuna concern din shi na zai abin da zai yi na resolving hakan amma ya masa explaining where the problem comes from ya kuma nuna masa ba wai intentionally aka cutar da shi ba it is a government issue amma saboda mutuncinsa kuma somebody we respect kuma sannan the area he's coming from that is my angle to chairman din amma gaskiyar magana din shine bai yi ba bai samu yayin ba. yanzu ba bai saka waɗannan eh, waɗanne matakai za a ɗauka na warware wannan al'amari domin shi akalla ya ce a dawo masa da abubuwan da ma ya kashe. Yau wato shi ne na gaya maka na ce maka ko da shekaran na kira shi zai kai tuwe ke yanzu da kaina na kira shi har muka yi da shi zan zan za waya da ni da shi da ciya a imo to akwai yan problem da suka taso a kansu din wanda ba mu samu mun yi hakan ba saboda an yi primary election ana so a a shiga zaɓe general election so wannan rudanin ya sa gaskiya ba mu samu mun zauna da ciya ba i think in this two weeks bai wuce sau uku muka da shi ba so amma na gaya ma a shekaran jiya wanda ya haɗa mishi domin yi magana cewa first week of january ma zai shigo abuja on the new solution da muka samu a kan yallo ai yaron shi ne zai iya tambayar shi zai kuma gaya masa duka wato ma'ana dai za a ci gaba da zama don tabbatar da cewa abubuwan an warware su kowa an ba shi hakinsa kenan i am assuring you i am assuring you ma nasiru abu biyu ne ka san kamar da na gaya maka aikin belong to different group da leaders na party da party executive aikin is uh, in to misali a ce 10 naira sai aka imagine din shi ya zama 20 naira in one paper a ba shi so kaga yanzu extracting from those consumers fisa lillahi yana da wahala sai dai gwamnatin da ta bayar da kuma ta san ita ce ta bayar ita ce za ta zama compelled domin ta resolve matsalar which na gaya maka cewa we are almost there Masu sauraro za mu ci gaba da neman shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandado domin ba shi damar jin ta bakin shi kan wannan batu. Duk da cewa shugaban jam'iyyar APC na Abuja ya tabbatar mana dukkan abin da ya faru. Haka kuma za mu duba abin da ya kamata mutane su idan wata takaddama ta hada su da wani jami'in gwamnati na siyasa ko na dindindin. Musamman ma idan ana ganin an fake da wa'adin aiki ne wajen kin yin abin da ya kamata. yanzu amadadin nasir adami hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni fil hashin gumel daga nan birnin washington nake cewa mu kasance lafiya to madalla an gaishe ka sarfi hashim gumel masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki usman memorial islamiyya school lardo bangaren hadda bismillah الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن Bye. الميزان والأرض ودعها للعنان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله ga babu makeri da labarai a takaice. Tubunta a takaice, Rasha ta yi ruwan bamabamai a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, ciki har da masana'antar sarrafa karafai a birnin Mariupol da ke kudancin kasar. A daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wasu manyan jama'an Amurka guda biyu a Kyiv da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lord Austin. jama'an ukraine sun ce sojojin rasha sun kaddamar da wani sabon hali ta sama akan masana'antar sarrafa karafan ta azovstal da ke birnin maripol inda sojojin ukraine suka yi kaka gida tare da kin amincewa da bukatar rasha da mika wuya an ayyana shugaban kasar faransa emmanuel macron a matsayin wanda ya nasara a zaben zagaye na biyu a jiya lahadi akan abokiyar karawansa ta masu ra'ayin mazan jiya marine le pen 'yan takarar biyu suna da mabambantan ra'ayi ba ma akan harkokin cikin gida kadai ba har ma da rawar da faransa take takawa a turai da kungiyar tsaro ta nato da ma duniya baki daya a jawabinsa da amincewa da nasara macron ya ce mutane da dama a ƙasar nan sun jefa min kuri'a ne ba don suna ra'ayi da ni ba illa suna kokarin nisanta kansu ne da masu ra'ayin mazan jiyan To masu sauraro ana muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na haɗa na kuma gabatar. Nake muku fatan alheri ku huta lafiya. Ma'assalam.